kasancewa da ku a wani shirin namu na sana'a sa'a shirin sana'a sa'a kamar kuka sani shiri ne da mukan shiga lungu da sako domin zaƙulo masu sana'o'i na hannu ko kuma wani aiki domin dogaro da kai domin jin yadda sana'a ta su take da kuma tarihin ta kalubale da kuma faɗi tashi da suka yi har suka kawo i wannan lokaci tare da ni shehu muhammad saminu daga nan tashar farin wata sha kallo da kuma gidan rediyon bijin a wannan makon ma mai kasa a gwiwa ba mun yi nasarar ziyartar wasu birkiroli masu sana'ar gini da kuma injiniya waɗannan su ne wanda za mu tattauna da su a cikin shirin namu na sana'a sa'a masu kallon mu da sauraron mu ku biyo mu je sunana Yahaya Sani. Na'am. Malam Yahaya Sani, duk da na ga aikinka amma da zan kara ƙara jin bayani daga bakinka. Me suna wannan aikin da kake yi? Eh, wannan ita ce sana'ar gini. Ita ce harkar sana'ar gini kenan. Wanda ake ce musu burkila ko? Eh wanda ake ce musu burkila. na A aƙalla ka kai kamar shekara nawa kana wannan sana'ar? Kai gaskiya zan iya kai shekara goma sha takwas zuwa ashirin. Na'am. Za ka iya faɗa mana wani abu game da wannan sana'a ko kuma in ce wannan aiki kaman tarihi haka ko tsokaci ko wani abu dai game da sana'ar? Eh, gaskiya ka san ita wannan asali tana farowa ne daga gudun zaman banza first. Maimakon ka ringa zaman majalisa kana waye sai ka ga to gwara ka je ka ringa yin leburanci kana samun abin da za ka rufa wa kanka asiri wataƙila ka taimaki ku har da 'yan uwa ma. To daga ƙarshe kuma idan Allah yi da rabon abincinka a ciki sai ka ga kuma ka zama daga lebura sai ka zama birkila ƙarshe ka zama koma Allah ya taimake ka kuma sai ga Allah ya azurta ka ta hanyar ma ka zama mai kwantar ka zama contractor mai karɓar kwangiloli ka fara mataki mataki matakin da ka kira na farko shine da lebura ka ce ko mene eh waye lebura lebura shine wanda yake matakin farko akan harkar koyon aikin gini na yawwa shine wanda yake eh, idan za a yi gini zai ɗebo ƙasa itara a ɗauko siminti e mix sannan kuma sai iringa ɗiba yana kaiwa burkila shine ogansa kenan yana kaiwa burkila in bulo yake so zai ɗauko bulok, shi zai ɗebo bulok ya tattara shi kuma burkila ya ringa karɓa yana shirya su suna zama gini so ba zan iya zama burkila ba dole sai na zama lebura a ƙa'ida ba a zama burkila sai ka zama lebura don ko kaɗan ne ko gata ka samu a gurin mai gidanka wanda zai koya ma gini to sai ka ɗana leburancin nan dai ko da kaɗan ne kafin saboda in ma baka yi yau da kullum ba to shi ogan da zama maka abu to ya zama maka ido to shi ka je ka yi masa sannan kuma iga ka da shi har ima gata dandana maimakon shekaru da ake ɗauka kawai sai ka ga a shekara ɗaya ya zama da kai burkina in kana da basira kuma musamman aka ga mutum yana da basira ta ka fara wannan sana'a ma'ana ta ka tsinci kanka a ciki farko na fara tsintar kaina a cikin wannan sana'ar ta hanyar gudun rashin zaman banza na duba ban da sana'a ina yaro a wannan lokacin ko da na taso na ga to me ya kamata na yi na yi sana'o'i da dama na yi aikin sai da ruwa na yi aikin sai da itace na yi aikin furnitures to amma kuma sai na ga ba wanda nake samun nasibi a kai da na sai da na zo kan aikin gini sai na ga ina samun nasibi da na yi leburanci sai in ga wancan burkila yana kira na wancan yana kira na wannan yana kira na sai na ga to a ah, to tunda na fi samun kwastoma bari in ci gaba da abu to ƙarshe kuma har Allah ya sa ni ma na samu na iya aikin shine kaga ina iya yanzu na duba ga wannan haraka ta gini yadda dai muke magana da kai a matsayinka na birkila eh. ba injiniya ba ne ba gida kuma wannan aikin ka nuna mun cewa yi ne yau da kullum yake kai ka wani mataki sai ka eh. fara a lebura eh. duba ga ma'ana ba karanta shi watakila kai ba ka koya ne da hannu ta ya kuke wannan da wannan gini taimakon shi injiniya ne ko kuma architecture ne ko kuma kai basirar ka ce kake ɗora wannan bulok din har a ta da gini Eh, gaskiya wannan magana taka ta yi kama da maganar da bahaushe yake cewa ah, an baro gini turren zane architect yana taka rawar gani ba ya karama ba gurin samar da gini shi kuma injiniya shi ike tsaya i tabbatar saboda akasarin waɗansu bricklayers ɗin tunda ba karatu ne shi harkar gini ta karatu ce asali in ana son musamman yanzu da zamani ya canza saɓanin da to amma yanzu da zamani ya canza ya jawo abun ya zama kamar dole ba ma kama ba dole sai da wannan karatun to idan injiniya ya izo don ko birkila ka ga ƙwararre yana iya tayarwa to yau da gobe ce ta gogar da shi amma akita shi ne pest sannan injiniya sannan shi kuma birkila sai a samu foma a cikin birkila wanda shi kuma shine jagoran birkiloli shine foma sai zama shine jagoran birkiloli shi ya daɗe ina yi ya zama ƙwararre mm. to shi kuma injiniya in ya ce ga abin da za ga abin da za a yi sai abin nan don haka taimakon pest taimakon architect shi ya kawo ice ga yadda yake son ginin ya ringa bi ta nan yana kwana ta nan yana kwana ta nan injiniya shi kuma izo i tabbatar wa foma mm. ga yadda yake so i tabbatar ko yana nan ko baya nan na fahimci ka ba ma kai tsaye kake aiki da injiniya ba bai zama foma ne za ka riga yawa test yanzu burkila da foma zai yake akasari da foma yafi aiki idan kuma foma baya nan ko kuma aikin ya danganta da yanda ya zo to sai izo ta hanyar injiniyan direct amma akasari za ga daga architect injiniya sai kuma yaron injiniya shine foma ƙwararren burkila kenan sannan kuma sai azas libras da burkiloli sai su zo su a tsaya ita fama ana ta ganin seti yana tashi foma ina ta kula da abubuwa shi kuma injiniya in ya zo isainin architect kuma sai ya cika akan samu matsaloli a wajen gini rushewar gini an yi karuwa ba yi mai inganci da sauransu a ina ake samun wannan matsalar rashin iyawan shi birkilan ne ko kuma laifin shi injiniya ne ko architect ne akasari an fi samun matsala daga injiniya in kaga gida ya rushe ba ruwan architect ba ruwan birkila yes e, daga daga injina shine akasarin problem take faruwa saboda shi yake ba da measurement ga yanda za a yi ga yanda ake so a yi ko da architect ya ce ga yanda yake son abin ya faru shi umarni yake ba wa injina amma aiwatarwar injina shi yake aiwatarwa shi kuma shi yake sakawa a tabbatar da abin da aka yi abin shi yake tsayawa ilura ya tabbatar abin da aka ce masa yi ko kuma a matsayinsa na mai ilimi abin da aka yi tabbatar cewa shi ya kamata a yi ya tabbatar an yi idan ayyuka sun masa yawa shi ne yake aje foma shi kuma foma sai ya tsaya ya kula idan ya zo in abin bai ba yana da right da zai iya dubawa ya tabbatar abin ya yi ko bai ba in bai yana da right da zai iya sawa a gyara ko a saki to in har ka ga gida ya rushe ya samu matsala irin wannan ko karkacewa ko abu birkina shi ya gina amma idan injiniya bai bashi ba in ya zo ya gani ya tabbatar ya karkace zai ce a gyara na haka a lokacin ko da birki da shi laifin karkatar da gini amma laifin injiniya ne idan aka samu irin waɗannan matsaloli na rushewa misali ta ina wannan matsala take fara matsayin ka na birkila kuma wanda kai shekaru goma sha kana wannan kana da wannan fahimtar ko kuma masaniya me yake kawowa rashin zuba siminti da yawa ne ko kuma a akwai dai wani abu da ka sani da kai tunanin shine ke jawo irin wannan matsalar pest abin da yake jawo rushe gida mafi na farko abu mafi saurin saka gida ya rushe na farko shine a dbc lokacin da aka yi ciko aka gino gini daga foundation aka ɗago shi sama in aka zo za a yi ciko to gurin da aka yi ginin pest idan maruwaci ne injina ya san irin cikon da ya kamata yi kuma ya san irin kalar dbc da ya kamata ya zuba ya san kalar filolin da ya kamata ya zuba wa gurin ya san irin basket ɗin da ya kamata ya amfani da shi adadin simintin ya san adadin simintin da ya kamata a yi amfani da shi saboda gurin maruwaci ne idan aka sa mai siminti kaɗan ko kuma aka sa mai eh, eh, daidai tsakiya tsaka-tsaki ko aka zuba masa hayas da yawa kenan ya san cewar gurin zai ɗauka ko ba zai ɗauka ba don haka daga lokacin duk da aka baro wannan matsalar a nan ba a samu cikakken kulawa daga foundation ɗin gurin ba a ce ba a saka filolin da suka kamata ba basket ɗin da ya kamata amfani da shi ba a sa mai faɗi ba gurin kuma yana da ruwa ko kuma a'a da aka zo cikon an samu ƙasar da bata kamata a zuba irinta a gurin ba aka zo aka zuba ta sannan kuma aka zo aka zuba to wani lokacin kowace ƙasa akwai inda ya kamata a zuba ta kowace ƙasa akwai gurin akwai kalar da ya kamata a zuba a dbc in a yi cikon dbc akwai kalar kasar da ya kamata a amfani da ita saboda a samu ciko ingantacce ko kuma in an zuba ma kowace iri to a tabbatar an dandaɓe ta ta sau ta dandaɓu sosai ta haɗu sosai ta haɗa jiki mm-hmm. sannan kuma a tabbatar da filolin da aka yi amfani da su sun haɗu to wannan ko dbc bai ji siminti ba in dai filoli sun tsayu ƙasar da aka zuba ciko ta danda kuma ta yi ciko sannan an ɗan jefa wannan kan kurar to ba a ƙarfin simintin dbc ne yake tabbatar da shi ba zai iya yin ƙarfi amma duk inda wannan ƙasar ta sauka to wannan duk ƙarfin dbc su ya yi kirak yana yin kirak daga sama haƙar sun motsa hmm. kwanan nan ban daɗe ba da zuwa gyara irin wannan wanda ya faru haka wanda irin wannan ta faru kuma gurin an mutukar zuba da na je fasa dbc ma kasa fasa shi ne sai wata hikimar aka sake saboda karfin dbc da aka yi amfani amma da yake kasar da aka ciko da ita ita ne ta fara ita ta fada ita ta zirma bata sha ruwa ba lokacin da ake dandabe ta bata kuma bata kuma dandabe yadda ya kamata ba ko kuma already gurin maruwaci ne dama to wani lokacin ko ta dandabe din saboda ruwan da yake gurin yana iya sa ta zirma a shekaru goma sha da kai a cikin wannan sana'a a nasibi da kake da shi kana iya tayar da gini da kanka ba tare da ka bi wancan ga'idoji na shi injiniya ko kuma architecture din gaskiya ne ina iya bi domin ni a yanzu haka ma ni foma ne a cikin Birkilas ina ina riƙe foma ana iya bani site in kula da shi idan kuma wani lokacin ka san yau da gobe sai Allah wani lokacin kuma sai ka ga kai ne kake zuwa kake nemo aikin ma a gurin abokinka sai ka kuma ya taimaka ma ya baka to amma a ah, <clears throat> halin da nake cikin yanzu ina riƙe foma foma shi kuma in dai ya cika foma to yana iya ana iya bashi zane ya karanta da kansa kuma iya fitarwa duka zai iya sannan kuma aka ce creating din wani gida ga fili yana iyawa to duka ni ma ina iyawa yanzu idan na sai fili na zo na nuna maka na ce na so in gina daki uku za ka iya faɗa min adadin ah, blocks nawa zai wannan dakunan za su iya ci da gudu ma kuwa gida mai ɗaki uku zai iya cin bulo kamar guda nawa gida mai ɗaki uku zai iya cin bulo dubu ɗaya da ɗari biyu zuwa da ɗari ɗaya mai ɗaki hudu fa mai ɗaki hudu kaga za ka iya ƙara mu bulo ɗari uku zuwa ɗari hudu ko ɗari uku da hamsin between ɗari uku da ɗari hudu ya alakar ah, shi birkila yake da da leburori da kuma shi kansa injiniya duba ga leburori da dama za ka suna zargin shi birkila ko kuma shi foma ne ka ce eh. shi kuma birkila yana zargin injiniya wajen tauye ma wani haƙƙi eh gaskiya ne ana wannan amma abin da yake jawo wannan shine shi al'amari ne idan aka ce zan kirawo mai aiki to al'amari ne kamar kasuwanci zan zo ni asalin mai gida idan injiniya ne shi an bashi shi ya karɓo contract ɗin a kan wasu kuɗaɗe to shi kuma in ya zo in ya sai i ce sai izo. zo a misali ana biyan mu naira dubu bakwai a misali a wuni naira dubu bakwai to idan ya zo injiniya ya ce zai biya mu naira dubu shida to za ka ji in muka ce ya haka injiniya ce a wai makon gida ce ta zo mana a mummurɗe sai haƙuri tunda da dai ba haka aka so ba dai kawai a yi haƙuri a haka to kaga sai ka ga ni kuma na zo ina zumbura baki ina gaya wa ragowar ma'aikata ni kuma foma ina cewa to kuku gaskiya dubu biyar biyar zan ba ku <laughs> eh ko dubu shi dubu biyar biyar dai a misali hmm. zan ba ku dubu biyar biyar to in ka samu ba magana ma magana dubu ɗaya ta taso ba ya dai batun dubu biyar biyar hmm. to dubu biyar biyar cikai ya haka ce wallahi kasan abubuwan ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza to la'alla haka ce ta faru shi ma amurɗan ya karɓa haka tana faruwa la'alla kuma a mugunta ce ta jawo yawwa to amma akasari to in kaga an yi haka shine za ka ga zargi yana shiga saboda ba yanda za a yi in ka bani naira dubu shida zan zo na dan yi wahalalu zan kirawo wayar abokanai na ni kuma wannan dubu shidan da ka ban baka kara min a komai ba sannan zan yi transportation sannan zan tsaya wasu lokutan kulan maka da ma'aikatanka amma haka ba abin da ka bani wannan farashin da ka bani shine wanda zan yi transparent ɗinsa zuwa gurin abokanai sannan su ma su karɓe shi a hakan su yi aiki ni kuma a na yi aiki a ban yi aiki ba wannan dubu ɗaya ɗin da zan cire ita ce samuwa ta. saboda bai zama lallai na samu damar yin aiki ba saboda kula da aikin da za su yi kasi kuskure shi kuma ɗan adam yana da wani abu in har kuskure ba a cikin ransa zai ji shi ba in dai ba muntsinar ransa za a yi ji an taɓa jikinsa ba to sai ya yi shi sai ana kula da shi sai ana kula da shi amma kuma in kai mai hankali shine wanda in ka ce an yi kuskure anan sai ce a to wurin zo in gyara can a gyara yau to wurin zo in gyara to shine mai hankali amma kuskure dole ne wani ma ko yana ji a jikin nasa ma sai yayi kuskura wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam na'am idan ina so yanzu in yi koyi koya wannan aiki in fara eh. ta ina zan fara ta ya zan fara inda za a ka fara wannan aikin shine za ka it means kana da aboki wanda ka sani yana harkar gini to zaka iya magana zaka iya magana da shi da Allah ne ni fa da zaman da nake yi ko kuma a ni fa ina sha'awar sana'an nan taku ina son na iya ya za a yi ne yace kana son ka iya yace to ka rinka zuwa kana zuwa mu gani shi kuma abin da zai fara jaraba fahimtar ka zai je kai miss kamar yadda farkon lebur yake fara ya ga yadda kake miss himmarka da idan kai kuskure a ce maka ga yadda za a ka gyara dandanan kwakwalwarka ta ɗauki wannan gyaran kuma ta ɗore a haka wala Allah ma har ma ka gano wani abu da shi bai gaya maka ba kuma ya kamata ka yi kuma sai ka yi sai iji daɗi ya ce a ah, to gobe idan za a tafi sai gaya ko gaya maka ko gaya abokan aikinsa kar ku bar wani lalle lalle ku tomin da shi ana zuwa da kai gobe maimakon ya barka sakaka ko ina ka je ice a dawo kusa da ni himmarka da saurin ka da abu sai isa ka kusanci da shi sai ce ka kusanto ni idan ka kusanto shi yana nan yana nan wata ran zai gaji kai kuma kana da himma yana gajiya zaka ji ce dan kama mun can da Allah dan yi mun wancan abun yana yi ya san already yanda ya ga fahimta ka yanda ya auna ka ya san zaka iya ko sai sai iga kayi gobe ji bugata. kuma amma yana dan cuta kaɗan kaɗan haka kana hakuri <laughs> yana dan <laughs> kwakwamushe ka haka kaɗan kana haƙuri duka baka damu ba to zai ƙara rungumo ka sannan kuma sai ya ce to ka ɗauka wata ran sai ka ji aiki yi masa yawa ya rasa ya zai ya ce kai da Allah wannan aikin wani fushi ba sai wani mai kyau ba je kai masa ina zuwa shi kuma can himma ka zai ce kai yaron nan fa mun aiki mai kyau da Allah ka ƙara turo min shi to shi kenan sai ka ga cewar dandanan Allah ya sa ka iya cikin ikon Allah da ƙoƙari da himma da kai sai ga dandanan abin ya zama maka mai sauƙi ya muhimmancin biya mutum ya koyi aiki duba ga abokanan zaman mu ana samun irin wannan za ga mutum ya ɗauki yaron shi ya ya biya kuɗi ma wani a koya masa aiki amma mafi akasari mutanen mu sai kaga kamar yadda ka faɗa ɗin kawai zan zo in same ka ce ina son koya ko kuma a yaro na yana so ya koya rika jinka akwai fa'ida biyan kuɗi ka koya aiki ko kuma dai yana da fa'ida sosai to amma mu arewacin najeriya ba mu fiye amfani da haka ba na farko a cikinmu mu kuma wanda muke amfani da hakan wanda tunda ba yawan yi muka yi ba mu fiye yi ba to wanda ba sa yi ma kusan akasari su ne bricklayers aikin gini ba a tambayar ka ba a ba a cewar nawa za a biya ka malam nawa zan biya nawa zan biya ka ka mm. koya wa yaro na aiki babu ba a wannan amma kaga irin su furnitures irin su gyaran mota irin su harkar harkar harkar sauran sana'o'i na sauran sana'o'i na hannu za ga akasari akasari ana biya a koya amma mu harkar aikin mu na gini ba a biya a koya in daga farko za ka fara yawa sai dai ka zo kai ladabi da biyayya injiniya ne dai dole shi sai ya je ya yi karatu ya biya a makaranta ya yi kaza ya yi kaza wannan sai ya zo na akwai wani abu da ya taɓa faruwa da kai a cikin wannan harka ta ka wannan sana'ar ta wanda ba ka kwanta da shi ba to na farin ciki ko na bakin ciki kowanne a duka to a rayuwata na haɗu da harkar ta farin ciki sosai a wannan sana'ar tawa don kaga yanzu ban kai dai da tarakin yin gini na wani kaina ba amma a cikinta na aure a ciki nake kula da kaina da iyayena wani lokutan hadda yan uwana kuma a ciki na sai fili to iya wannan ma farin ciki ne Allah ya mallaka mun kaina da kuma yan uwana da kuma matata sannan kuma da da kuma filina kaga abu ne na farin ciki a rayuwa a kowace harka ko sana akwai kalubale akwai kuma akasin haka ko wajen ce nasara akwai wani kalubale da kake fuskanta a cikin wannan sana'a da kuka fuskanta ai dole akwai ƙalubale. Don ba ƙalubale sama da ka je akwai ƙalubale. Ƙalubalen farko a matsayina na birkila ko kuma in ce a matsayina na foma, zan je maigidana zai kira ni in ce ga wani gida can an gina shi amma yana so in masa filastarsa. na haka in je in masa lissafi nawa zai ci. na kuɗin ma'aikata nawa ne kuɗin ma'aikata nawa ne siminti nawa zai ci kuma ƙasa guda nawa ya kamata a saya zan je in ba shi lissafi a duk lokacin da aka samu matsala ta lissafi to a lokacin fa ni ne a zai eh, ciko zai a lokacin kuma da ne nasara kuɗi suka hau to kaga wannan faɗuwar kaya na eh, ya lokacin da kuɗi suka hau ok farashin kayan milan ya bambanta eh, yawwa a ba da farashin a kuɗi ka dubu da ɗai yawwa ka je ka same shi ɗari bakwai bakwai ko takwas takwas to yawwa misalin haka mm. to a wannan lokacin in a dubu ɗai ɗai na samu idan dubu ɗai ɗai na rubuta sai na je na tarar ɗari bakwai bakwai ne to ɗari uku uku ba zan mai raba tawa ce ta zama tawa amma ɗabi'a ta ɗan adam ta kuma ba idan idan na je na samu dubu ɗaiɗai in har na je na sami su dubu da ɗari biyu ko da ɗari ɗaya to zan duba a cikin kuɗin aikin da na rubuta za su iya isa ta in yi kobarin ɗin wannan kuɗin idan na ga zan faɗi ba zai yiwu ba to sai na koma sai na koma to amma idan aka yi rashin sa'a na ban gane haka ba sai da na fara aikin ana haka hmm. ko kuma a'a bai tashi ba abin sai da ka fara aikin sai izo ya tashi in ka je ka koma masa ka ce gashi gashi ice shi ba zai ba to asara ta hau mutum to wannan ya zama mutum kalubale hmm. wani kira za ka ga matasa wajen ganin sun rungumi sana'o'i ko kuma ayyuka na hannu musamman masu raina sana'a gaskiya ne ita mutane a wani gaggawa da ake yi yanzu yanzu sai allah arziki na allah ne amma hanyoyinsa suna da yawa don haka karka ji cewar ka raina sana'a ba za ka iya samun wani abu a cikinta ba kai ba za ka yi ta ba ko kuma a kaskantacciyar sana'a ce ko da ku tana kawo kuɗi misali irin harkar gwangwan irin harkar gini irin harkar diga kaga duka sana'o'i ne masu kawo kuɗi amma kuma masu ƙasƙanci a farko amma ƙarshen allah ya ɗaukaka ka akan al'amarin sai ka ga cewar ta haka ka samu ka yi kuɗi ya batun tsafta musamman ga masu iyali duba ga irin yanayin sana'ar yadda take ka wasu nau'in da dama akwai nau'in da za ka gani su musamman da irin naka yanzu misali haka shi ma eh, a cikin ƙasa kake a cikin ƙasa nake eh. na'am so in ka tashi haka za ka tafi gida ko kuma hmm? ah, ai ai ai da wannan akwai kayan aiki da muke zuwa da shi sannan kuma akwai kayan gida da muke zuwa da shi in muka gama aikin mu sai mu yi wanka kuma a site in babu gurin yin wanka sai mu ɗan ɗaɗɗauraye jikinmu inda ba za mu fita da datti ba sai kuma mu canza kayanmu na gida sannan kuma sai mu koma gida mu ƙara yin wani wanka. sunana olaleke oluwasayo na'am a matsayinka na injina ko kuma ce za ka kai akalla kamar shekara nawa da ka fara harkar nan ok shekara da na fara aikin nan ya kai kusan goma na'am duba ga duk injiniya an san dai dole ya je makaranta ne kafin ya ya fara wannan kuma a makaranta an san mafi akasari dai abin da ake kira a turance theory ne ake karanta sai in ka fito ne za ka yi uh, practical eh. so a shekarun da ka dauka akwai abubuwan da ka experiences a cikin wannan sana'a wanda baka karanta shi a makaranta ba ah, gaskiya akwai akwai shi da yawa kasan relationship na engineer da su laborers ba zai gaya maka wancan a makaranta ba amma a site akwai wasu su abubuwa da zai faru a site dole ka san inda za ka sa ba wai directly yana cikin engineering ba amma za ka san inda za ka sa um, practical knowledge ka san inda za ka fita a cikin magana ana samun rushewa na gini ko hmm. gida ah, laifin yana kan waye ne aka samu irin wannan matsalar laifin injiniya ne ko kuma su birkilas ne ko yanayin wurin ne yawanci laifin injiniya ne saboda shi injiniya din shi ne ya san abin da ya kamata su yi a site shi lebura din kawai yana bin instruction ne so in baka gaya mishi abin da zai yi sosai in ya bata aikin laifin wane dole laifin injiniya ne so yawanci a hannun injiniya ne ta yaya ake samun matsalar faduwar gini ah. me yake kawowa hmm, akwai different abubuwa da yana kawo sometimes daga daga design ne hmm. in structural engineer ya baka drawing an bayi yi abin da ya kamata yi daga structural detailing din za a samu matsala gashi kuma in za a fara foundation in baka yi akwai irin foundation da yawa da ana sa a gida hmm. kasan in akwai ruwa a site irin foundation da za ka sa a site din ba na daban ne da na yawwa so shi kuma a cikin ne gashi kuma akwai su clients da za su giya maka wai suna so ka rage abin yawwa, ka rage material ka rage abin da ya kamata in baka bi shi da strong hand ba kasan ka bata gida gashi kuma akwai wanda uh, suna siya inferior material saboda suna son su rage kudi kuma shin wancan kuma yana cikin? akwai error a hannun engineer din kuma in bai supervising da kyau sabin da yana kawa. akwai fa'ida akwai wanda kamar yadda ka faɗa wannan magana da cewa mutum ya ce maka ga adadin kayan da yake so hmm. ka faɗa mashi watakila dubu da ɗaya ya ce yana hmm. son less than wannan saboda neman sauƙi ne hmm. da ɗari biyar ko ɗari shida kai za ka yana da kyau ka karɓi aikin kai shi a haka gaba a samu matsala ko kuma ka tsaya ka ce kai in dai ba hakan ba saboda ka za a samu matsala ba kai ba yana da kyau a bai da kyau a engineering akwai abin da ana kira structural stability dole in aikinka zai fita da kyau ya kamata kana da strong courage ka ce mishi wai wannan abin ba wai kudi ne kawai nake so ni ma ina da kariya da ina so ka gane ko mm. so tsakanin injiniya mm. da architect mm. da kuma shi burkula suwa suka fi kokari <laughs> kowa ne yana kokari saboda ɗan aiki din zai yi kyau yana bukatan corporation kowa ne daga hannun architect daga hannun injiniya daga hannun libra so kowa ne madalla injiniya muna godiya da fatan za ka sake ba mu lokaci mun dawo mu tattauna da kai ba ma na gode na gode to masu kallon mu da sauraron mu kun dai jejja tattaunawa ta mu ta kaya a waɗannan masu sana'o'i na hannu ko kuma in ce aiki wato na birkila wato masu gine-gine inda muka tattauna da su a cikin shirin mu na sana'a sa'a daga nan tashar farin wata sha kallo da kuma gidan radio vision tare da ni shehu muhammad saminu ku ci gaba da kasancewa da mu domin ganin mu dauke da wasu masu sana'o'in na hannu ko kuma wani aiki domin dogaro da kai a sati na gaba bisalam